رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yini na sha shida ko na wannan wata mai albarka na azumi hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a cikin maiduguri road a nan cikin birnin kano a tarayyar najeriya allah maɗaukacin sarki ya mana albarka ya karɓi ayyukan mu kyawawa ya kuma azurta mu yi don allah ta tabaraka wata'ala muna karatun tafsirin alkur'ani a cikin ƙarshe-ƙarshen wato suratul ankabut ina ji inda allah maɗaukacin sarki yake magana akan bal huwa ayatun ne ko aya ta hamsin daidai na eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه نعم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كما سكتشي لولا أنزل عليه آيات من ربي ليس بأسوكر مسعود ودنس آيوي بني بنجد Ubangijinsa. ƙulka ce innamal ayatu ai ayoyi inda Allah suna gurin Allah wa innama ana nazirin mubin ni kawai mai gargaɗi ne kuma mai bayyana gargaɗin wa ƙalu suka ce tuwaye suka ce waɗanda suke zaune da annabi su ne kafirai waɗanda ake musu wa'azi nan su ake nufi kafiran maka kenan ko shirkan maka waɗanda suke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam san da yake musu wa'azi ya suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba a saukar masa da ayatun min rabbihi waɗansa ayoyi daga ubangijinsa ba ayatun ina an faɗe su da na kira me sa ba a sauka masa da waɗansu ayoyi ba da dama mukan ce ayoyi kala kala biyu ne ko kala uku akwai ayoyi da muka sani waɗanda ake karanta su na ƙur'ani ko ayoyin ƙur'ani tun daga bakar zuwa nasu da ake cewa akwai kuma ayoyi irin wanda suke nuna alamar samuwar Allah dare da rana wata sama da ƙasa da sauransu waɗanda su aya ayatul kauniya wato ayoyi da ake gani don a san Allah don a yadda akwai Allah dabbobi na ruwa da na sarari dukan ka kalle su za ka tabbatar akwai aya waɗanda na ta musu ayoyi akwai kuma alamomi manya na mu'ujiza da ake ba wa annabawa kamar da aka bai wa annabawan da suka gabata kowane annabi zai zo da alamar da suke nuna gaskiyarsa da kuma idan an ƙure shi ko an nema a ƙure shi abin da zai nuna alamar akan gaskiya yake wani ana ce mata aya menene ayarka me alamar kai annabi ne to wannan ma'ana ta ƙarshe ita wannan ta take nufi wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za a sauka masa da irin wayannan ayoyi ba irin su sanda annabi Musa irin su naqatu salihu irin su kaza irin su kaza irin ta suke ina fata an gane to amma abin da yake bada mamaki shine wayancan da aka sauka musu da ayoyin yadda aka yi da su Karyatawa aka yi ba a yadda da su ba shi sa Allah ce wa ma ana an nursala bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun ai ba ana bai yake hana mu mu zo da ayoyi ba ba ce waɗanda aka ba su can din su ma ai an ƙaryata ‘yan farko sun ƙaryata to me hikimar an yi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi an yi kuma annabin ƙarshe ma a yi masa irin wa'annan abubuwa shi ma kare ta shi za a yi ƙarshe Allah ce wa da wa ataina samudan kan mubsiratan fa bi biha mutanen dawa mun ba su ƙasa salihu taguwan nan da ake cewa taguwar annabi salihu shi ma dai ba kashe ta suka yi ba to da aka haka menene cewa a bai wa annabi waɗannan ayoyi sai Allah ya ce kul innamal ayatu indallah sai aka ce ka ce to irin wayannan ayoyi a sai da annabi ya faɗa haka ba a na suke ba ba ni nake kawowa ba ba ganin dama ta bane a hannun Allah suke ma'ana Allah ne ya ga dama ya saukar annabawan farko ma ba roƙa su kai ba Allah ne ga dama ya ba su wal innamal ayatu indallah ayoyin na Allah ne in ya ga dama sai ya zo da irin wa'annan ayoyi ka ce ni kawai aiki na nazirun mubiyin mai wa'azi ne mai bayyanar da wa'azin wanda ya ga dama ya da wanda ya ga dama ya bari mana wannan shine muhammad ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce wazifarsa wannan ita ce sana'arsa wannan ita ce aikinsa wa'azi amma al'amarin a hannun Allah yake aiko da ayoyi amma kuma bari mu ji mai ayar gaba ta ce awalan yakfihim anna anzalna alayka alkitaba يتلى inna fi zalika la rahmatan wa وذكر wani biyar ta hawa lamya ka fi himbe ishe su ba an na an zalina mu mun saukar da alkur'ani da reta yi tula a laihin da ake karanta musu ina fi zalika da rahama ai a cikin wannan kadai wallahi akwai rahama wa zikira da tunatarwa mai kawo mai yau mai nuna ga mutane masu imani da suke neman waɗancan ayoyi ƙurani bai isa aya ba ya isa aya balma ita ce babbar aya kai ita ce ayar ma da ta shafe duk ayoyin da suka wuce domin ayoyin wayancan annabawa sun tsaya cak sun ƙare ayar manzo Allah ko daga nan haƙƙiya ya mata tashi ko ba ta bane dan Allah ko ta sauran ayoyi na sa annabi Musa da suka rage babu to tsaya saboda an yi ne dama don mutanensu to ta mazala kuma daga nan har duniya ta tashi ita ce babbar ayarsa to wannan ayar ta ƙur'ani ta isa dukkanin wata ayar da ke nema ƙur'anin da farko ake haddace shi maza da yara da mata da al'umma mabambanta masu yare daban-daban daga ɗan china ya haddace ƙur'ani ikon allah ɗan indiya ya haddace ƙur'ani ɗan amerika ya haddace ƙur'ani wannan da ayar Allah ba ruwansa da jin hausa ba irin wannan kuma hanyoyin ya bi ba na alifin ba ɗin da muke yi a nan ƙasar hausa ba ko kuma alu baƙi da sauransu duk ba shi ya ba kowa da irin sigar da aka koya mishi kwanan nan da kuna bibiyar media da kun ga wata mu'jiza da ta faru ta alƙur'ani yau bai wuce kwana uku ba wadda ta janyo duniya ainihin wato suka yi mamaki kuma turawa da manya-manyan ƙasashe abin ya girgiza su sana'ana ta musulunta ana cikin tarawihi ɗaya daga cikin limamai yana karatun alƙur'ani mage ƙur'ani ya ratsa ta mage fa daɗin ƙur'ani ya ratsa ta shigo cikin masallacin ta zo gurin limami ɗin ta hau jikinsa ta hau kan kafaɗarsa ta sumbace shi ta sumbaci bakinsa ta yi kisin ɗinsa ta saurari ƙur'ani abin ya gigita ta sai da ta gabe ruku'u ya zo sai ta sauka kuma sanda ta hau jikin nasa bai rude ba bai komi bai rika shafa ta yana shafa ta yana ci gaba da karatu sannan ya ci gaba da sallashi shi take masa ta yi a kuncinsa ta yi a gefe ta yi a goshinsa ta zo har bakin wallahi mana duniya na kallon wannan abu ya ba kowa mamaki cewa lalle wannan zancen Allah ne saboda makarantun Qur'ani ne kuma ya iya ya kware ko ba wata alama da ke nuna ma shi idan sama a rufe ce bai ma san wata maje ta zo sai da ta hau kai yake shafa ta wallahi kisin ɗinsa kake to wata waka za ta yi wani ban mali ko wani makil jakka zai sami irin wannan balantana wani rarara da za ka ga ana ba shi motoci a kan wannan waka ba wani abu da zai birge saboda sama da ƙura'ani shi yake tasiri ni abin da yake ban mamaki in mutum ya zo ya waka masa ya rasa mai daɗin har kaga ana masa kyauta ni daɗin ne ban sani wallahi me ya birge wata kalma ya faɗa da ta birge jama'a babu wasu kalmomi da suke birgewa ko kiɗan ne yake birgewa ko rawar da yake yi ni shi ne ban gane ba amma mutum ya zo ya karanta ƙur'ani yarinya ta zo ta karanta mata ta zo ta karanta ka ji ƙira'a daban-daban ruwaya daban-daban duk wannan ba su burge ba kuma da ka suke karanta ko ba yarensu ba kuma izo sittin mala kuma duk da haka ba za a ce mata jaruma ba sai wata yar fim ta fito a ce jaruma subhanallah <laughs> wai jaruma daga cikin jaruman fina-finan hausa ita ko wata ba jarima ba da ta haddasa ƙur'ani in an yi sa'a dai an ga dama dama a ce mata gwana gwana wanci Allah ubangiji ya samu da su to wannan aya Allah yana cewa ne wai bai ishe su ba awalam yakfihim da ya wadatar da su ba mun saukar maka da wannan littafi anna anzalna alaykal kitab Qur'ani yakan yi amfani da alaika da ilaika duk ma'anar su daya inna anzalna ilaika ko alaika duk wannan harfa akan yi ta'addi da su ila ala wanda duk suna daukar ma'ana daya ilaika zuwa gare ka alaika a gare ka kamar yadda in an yi amfani da su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin an masa wahayi zuwa gare shi kake in zuwa gare mu ne alaikum ko ilaikum Kana ɗaukar mu al'ummar shi an sauko da shi gare mu don mu aiki da shi a matsayin littafin constitution ɗinmu littafin tsara rayuwarmu littafin da ya kamata mai aiki da shi a matsayin rayuwa a kamar yadda kuma muka sha faɗa duk wanda yake da wata son zuciya ta wata aƙida tashi da yake dangantuwa zuwa ga addini to sai kaga ya makalkalewa wata aya wadda wannan ayar zai yi zaton kamar goyon bayansa take yi sai ce dan ya masa wahayi ya rika ganin wannan aya tana goyon bayan aqidarsa ne sai ga ya amfani da wannan aya yana reference da ita yana kafa hujja da ita a matsayin wai hujjarsa ce ta wannan aqida ta ina fata an gane da haka wasu da suke cewa ba ruwansu da sunnar annabi ba ruwansu da hadisan annabi ba ruwansu da annabi ya ce wannan duk ƙara kaso ne ba annabi ne faɗa ba wani ƙato ne wai yace ba gaskiya bane sai su ce ba aiki da hadisi qur'ani ake aiki da shi Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitab yanzu bai ishe su ba sai suna kama kama ana kawo annabi ya ce wani malami ya ce wai wannan ita ce hujja da irin su fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun wai su hadisi ne su fasara shi da bukhari da musulun ake mishi hadisan suna ake mishi wannan na farko jahilci ne da jahilkar ma'anar ƙur'ani, da rashin bibiyar tafsiran malamai Ƙur'ani ba a fasara shi da ka ana fasara shi ne da abin da farko annabi ya fasara wanda aka saukar mishi da muka magabata ta fahimta malamai maga da annabawa بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون to da karka ɗauka qur'ani haka yake kawai da ka wai wayannan malaman suke fassara shi A da an ta kal kitaba talasta minha walau la takhta haka, bilmi midadi ilmi in ba harkar ka bace ka fita wannan harka ka bar malamai su harkar فدا أنت الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد harkar ilimin ba ta wacce ka fita wannan harka ko ka yi bota wada ka mulke fuskar ka ba za a ce ma sai in ka cancanta a ce malam to mutum ya zo ya ta da'awar kuma Allah bai karbi da'awar ba ba gaskiya ba ce ba inda za ka dan ba gaskiya ba ce ba kai ta ka ce za ka kare ta hadisan annabi kuma ka zauna lafiya sai kaga hatta a cikin yayan kama Allah ya fito da wanda zai karye ka a cikin garin a kusa da kai ba sai an je nesa ba sai ta da'awar musulunci da'awa ce ta duniya da'awatul alamiya kuma rabbaniya ilahiya daga Allah take da'awa ce ta duniya ba kai saka kashe ta ba da irin wannan da'awar kawai ka zo ka bi gaskiya a fahimtar da kai cewa ana reference da ƙur'ani da sunar annabi ta ce a mataki na biyu sai kuma ainihin wato ijima'in malamai wanda aka yi ittifaki abu kaza haramun ne ko abu kaza halal ne to sai zama hujja alkitab wa sunna wal ijma wasu masu ce wal qiyas sahih da ingantaccen iyasi to sai zama dalili ne wannan a musulunci amma magana ka zo kana wai wannan ita ce hujjarka ƙur'ani ya wadatar to ba za ka taɓa cin nasara ba domin ƙur'ani abin da yake fassara shi shine hadisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da Allah yake nufi kenan ba yana nufi wai ajiye komai a dau ƙur'ani ba a martani yake bayarwa ga masu cewa ba a saukarwa na annaba ayar yace ƙur'ani ya wadatar ba sa buƙatar ayoyi kaza ayoyi kaza sannan ayoyin ma kuma Allah yana nuna su sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq ba mu ci gaba da nuna musu ayoyin daga wannan abin da muka faɗa ba aya ba ba mu'jizar annabi ba ce ta bayyana ta Qur'ani mu'jizar Allah ke bayyana ta daga nan har duniya ta tashi wanda ke nuna Qur'ani gaskiya ne annabi gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam na'am qul kafa billahi bayni wa bainakum shahida na'am يعلم ما في السماوات والأرض نعم. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والكتي كفى بالله بيني وبينكم شهيدا وبنجي تعالى يا إسا يدم مباد شهدا فكاننا دكم ya'lamu ma fi samawati wal ard domin Allah yana sanin abin da ke cikin sammai da ƙasa wallazina amanu bil batili kaga waɗanda suka imani da shirme da ƙarya wa kafaru billah suka kafirce wa Allah ulaika humul khasirun waɗannan sune hasararru masu tabewa duniya da lahira irin waɗannan ayoyi akwai su daban-daban da ta ƙadimi da ta asiri. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا wannan takadimi ne da tafiri duka a lugar larabci za ka sami ubangiji yana da irin wa'annan sigoji daban-daban na ayoyi a cikin ƙur'ani mabambanta ma'ana Allah ya isa da mashida shi ne zai isar ya wadatar ya zame mu mai goyon baya tsakanina da ku yau da kullum za a gane wane ne Allah ce goyon bayansa sannan ya ce Allah yana da ilimin abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa duk waɗanda suka imani da bilbatsili da ƙarya wato abin da ba ƙur'ani ba wa kafaru billah suka kafir cewa Allah su ne asararru wanda ku yi imani da Allah madaukakin sarki da yi asara ba Ba a nan wasu suka ce duk abin da ba Allah ba ko gunki ko menene abubuwan da suke bautawa to duk wannan ƙarya ce zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil ko huwa al-batil abinda suke bautawa wanda ba Allah ba shine al-batil to wallazina amanu bil batil wanda suka imani da batil da ƙarya da abin bauta wanda ba Allah ba kuma suka wa Allah wayannan sune masu hasara kenan kishiyar abin wanda duk suka imani da Allah ba su yi asara Allah ka samu da na'am wa yasta'jilunaka bil azab na'am walaula ajalun مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة Bayansa su ne maka zarko suna gaggautawa, suna neman gaggawa, suna neman gaggawarka, suna neman gaggawarka, ya manzan Allah, bil da cewa a zo musu da azaba. Wato ma'ana, tun da dai ana musu wani. in ba ku imani da Allah ba akwai azaba in ba ku imani da Allah ba akwai kaza kun ga al'ummomin dafa an azabtar da su al'ummar dafa an halakar da su suna jin wayannan maganganu sai su ce wai kai ina azabar wala in ka wato har suna cewa wa qalu in kana hadha huwa al-haqq min indika in wannan gaskiya ce daga wajenka da kake gaya mana suna roƙon Allah ma fa wa qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم yanzu Allah ma kai tsaye suke roƙa in wannan abin da annabi Muhammad ya zo da shi yake cewa gaskiya ne Allah in shi ne gaskiyar daga wajenka kaga da hankali sai su Allah ka shirya da amu gare shi kaga sun roƙi shirya in dai wannan shi ne gaskiyar daga wajenka ya Allah dora ma kan shirya ma ba su faɗa haka ba sai suka ce wannan in shi ne gaskiyar wai don a tabbatar ma dai ba za mu yarda ba Allah a mana ruwan duwatsu da ruwan bala'i daga sama <coughs> hijaratan min sama ko kuma ka bo mana da wata azaba dai mai raɗaɗi wannan babu hankali a cikin wannan da'awa a cikin wannan wannan addu'a shine Allah yake wa yasajilunaka suna yi masu suna gaggauta suna gaggauta neman azaba a wajenka kenan su ne maka gaggawar azaba walaula ajalin musamman wallahi ba don ajali lokaci tayin date ɗin da Allah ya ambata cewa sai ran kaza daga watan kazan za a tashi kiyama ba alkiyama za ta zo bai Allah ya riga ya ko kare alkawari la ja'ahum al'azab wallahi da azabar zo da azabar tazo. wala ya fi annahum bagata kuma da ta zo musu ma ba zato ba tsammani fuji can wahum la nuna ba sani a cikin waɗannan ayoyi farko Allah na nuna darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce ana nuna darajarsa saboda kai tsaye Allah yana magana da annabi ne domin suna so su kure shi Allah ya ce wallahi saboda ubangiji yana kishin annabi ne ma'ana kamar an zo ne ana so a ƙura annaba ne mishi <coughs> su'alit ta'annuti in abin da kake fada gaskiya ne kawo azabar in ba gaskiya ba kawo azabar in ka isa kawo azabar to Allah yana jin wannan maganar kuma yana jin cewa kamar annaba ake so a ƙure ko ba haka bane to ba dan dai Allah zai saba alƙawari ba kuma ya riga ya sa date din kiyamar to wallahi da in suka nemi su ƙure annabi da sun gani nan take la ja'ahum al'azab da azaba ta zo musu abu na biyu kuma yana nuna gaskiyar Allah dai baya baya karya alƙawari inna Allah la yukhlifu al sannan da an ta tashi zuwa za ta zo musu bagatatan ba sai sun nema ba ba zato ba tsammani za ta ta an wayi gari kowa ya shirya da safe wancan zai tafi aiki wancan zai je kasuwa wancan ya yi shiri can an taru za a ɗaura aure an yi kaza an yi kaza ga tattan sai a azabar ta to dan an ce to ku shirya za ta zo gobe sai kaga babu hikima wani ma ce ya gudu wani ya bar garin wani ma ce ya ce zai tuba kamar ta zo ga tattan ba zato ba tsammani to sai abin ya fi illa ya kuma Allah sai ya fi kama su <clears throat> wahum la yashurun ba tare da ainihin sun sani ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب كنا فرمك gaggawa. suna neman gaggawar ka zo musu da azaba a gudun daga gare ka ya manzan Allah wa inna jahannama amma kuma lallai wutar jahannama la muhibatun bil kafirin kewaye take da kafirai wato ta riga ta haɗe da su ta game da su ba mafita farko sai ta same su na biyu ta ko'ina sai ta game su ba inda za su samu sassauci. Wadda ka fi jira jihannama tana nan tana jiransu. ina ɗan jahannaman nan da yake cewa shi ɗan jahannama ne yana mai ƙaryata ma bai yadda ba ko ba ko mai jira inna inna rabbaka labil mursal ubangiji yana ne yana jira yana nan a madakatan miliyoyin mutane sun yi irin wannan ma ba su tsira ba Allah ubangiji ya shirya da mu na'am yawma yawma يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وتنام الله هنا فتر وإن جهنم لمحيطة بالكافرين جهنم ذات جميع ستة شوية سبا شدة ما يجي نفي يوم يغشاهم العذاب ranar da azabar za ta lullube su sama ta ƙasa ta kudu ta arewa ta ina duk a cikin su suke ba magudan min fauƙihim ta saman su ba min ta hati arjulihim ta ƙarƙashin ƙafas sama da ƙasa to ballantana kuma gefe da gefe ai ba ma sai Allah ya ambata ba waya ƙulu a wata a wa ƙulu da ya'un ko da nuni? waya ƙulu sai mala'ika mai jiran mutar sai ya ce Wa na Kulu ko kuma mu ji ubangiji sai mu magana mu ce in ma kuma ba Allah ne zai faɗa bai na fada ne dai ta harshen mala'ikun za su Wa na Kulu sai mu ce ya Kulu sai ya ce wato mala'ika zai fada zuku ma kuntum ta'malun abinda kuka kasance kuna aikatawa sai yanzu ku da ne shi abinda kuke karyatawa kuna wargi kuna wasa kuna ikili da shi yanzu gashi nan kuna ɗanɗana zo kuma kun tunta amalan ku da haka Allah yana aikin sa daki daki sannu sannu babu gaggawa <clears throat> sai ran da mutum zai zo ya cibiyarsa ya yi da na sani isa duk wanda ya yi imani ya yi haƙuri ya ba Allah to Allah zai ba shi sakamako mai ban mamaki saboda ya yi haƙuri ya yarda da gaibu da abin da bai gani ba ya amince ya bi har Allah ya kawo ranar sakamako to kada mutum ya gaggawa na'am يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا يا كوباينا ما في إيمان يا كوباينا ودن بس إيمان إن أرضي واسعة كساتا سنة فادي ya ya fa abudu naka ni kadai kawai za ku bauta ku kadai ta ni alamai suka ce Allah na kira ne da bayin ta muminai waɗanda aka jallabe su a garin maka. sun kasa sallah sun kasa ibada sun kasa bayyana da la'ilaha illallah sun kasa haduwa su bauta wa Allah cikin ruwan sanyi Allah ya ce to ƙasar Allah fa tana da faɗi ana umarta su da su hijira nan kamar aya ce da suke sa su bar garin ba dole bane sai ka zauna a mahaifarka ko inda ka saba duk inda ka je kuma da arzikinka za su ka ce ko yanzu na saba da nan ga kasuwata ga shaguna na ga komai kuma a nan nake aiki yanzu na tafi can wa zai ciyar da ni to za ka zo ka ji cewa arziki a hannun Allah yake ila inda za ka je ma na sanya fi yawan sannan shine Allah ya kira su ya ku bayina wanda suka musulunta inna ardi wasi'a duniya fa shine ardi duniya ta tana da faɗi ba dole sai ka zauna a maka ba ko a garin ku ba da ka ni kadai za ku bautawa duk inda ka je kuma Allah nan yana nan duk inda ka je za ka iya bauta mishi fa iya ya fa abudun ni kadai za ku bautawa na'am <clears throat> كل نفس ذائقة الموت نعم ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت دوة رج سيتاء المتوى كل نفس قوة رج من قوة رج kamar Allah yana nuna musu cewa na farko su daina tsoron ma ɗai za ta shafi kowa ko a kusa ko a nisa da wanda ke cewa zai kashe ka shi ma zai mutu lau sabar alƙatilu da matal maqtul da mai kisa yi haƙuri ma da wanda za a kashe wallahi zai mutu maganar mu mu kashe shi a rika sanda a fada gidansa a je a shaƙe shi ko a kashe shi ko a yanka shi duk da ka yi haƙuri ba zai tsallake lokacin ba ba ma sai ka yi tashi cikin dare ba kana zaune za ce wani yaro ko ya yi hatsari ko yana zaune ko a kan gadon asibiti ko lafiya lau ma zai mutu to ba buƙatar gaggawa ba sai ka kashe shi ba ka je ka ɗauko wa kanka jarima mai girma ka yi haƙuri sannan kuma mutuwa za ta shafi kowa Allah ne kaɗai wanda ba zai mutu ba jalla wa'ala har mala'ika mai ɗaukar ran ma zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut fa inna ma tuwaffawna ujurakum يوم القيامة فمن زخزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كان ƙarshe gurinmu za مذا dawo الله ku Allah ذاتي الله samu رأيكم Allah الخير دا البركة دا alkhairi متوى نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم نعم أجر العاملين نعم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يسك إيماني سنة أيكي ميكو نقري لنبوي أنهم والله بام زون الدسم من الجنة أجلا الجنة كنا ومن إن بيان قلنا دام زون الدسم من كبيانية دام زون الدسم min aljannati a wani guri wanda shine aljanna ghurafan wanda benayi ne manya-manyan benayi ne na aljanna tajari min tahti hal anharu ƙoramu daban-daban suna gudana ta ƙarƙashi ana gani khalidi na fiha kuma san dawama za su a ciki ni'ima ajarul amirin ma dalla dalla don waɗanda suka dage suka yi aiki yanan nan Allah yana gaya musu arzikin na a halin Allah yake imani da aiki na gari shine kada abin da ake nema Allah zai ba mutane aljanna gorafan kuma ta beni annabi ya ce inna fil jannati la gorafan aljanna akwai wasu benaye yura zahiruha min ha? wa batinuha min zahiriha yura batinuha min zahiriha ana ganin cikinsu daga wajensu ana ganin wajensu daga cikinsu wato gidaje ne kamar na gilas masu shara-shara masu kyau saboda ƙayatarwa saboda ba wani abu ne ake abin kunya a gidan aljanna ba na sana'a ce ba sutura ba a gila kamar gidaje ne na su ba bulo na irin wannan ba kuma su ɗin karka dauka irin wanda ka taɓa gani ne irin wanda ubangiji ya kera ne da kansu yura zashiru ha min baɗi ne ha wa baɗi ha min zashiri ha ذكرت هي لمن يا رسول الله تذير وين جرى جنوي النبي تعدها الله الله يا تاني ديسني بارك جي وعدا ديوا لمن اطعم الطعام وادام الصيام هو وتابع الصيام <clears throat> والان الكلام وافشى السلام وسلى بالليل والناس نيام لمن اطعم الطعام ga wanda yake ciyar da abinci ga wanda yake ciyarwa wata ba a siyan yake bibiyar azumi kowa a damar siyan yake dawamar azumi duk shekara zai azumi watakila ma yana hada da nafil filu wa alanar kala yana magana mai daɗi alana magana layyina mai taushi mai daɗi mai ma'ana mai gamsarwa mai wadatarwa ba mai cin mutunci ga kowa da kowa ba ballantana ga 'yan uwansa musulmi shine wa alanar kala idan har Allah bai ce a gaya wa fir'auna magana layyina magana mai daɗi kenan ɗan uwanka musulmi shi ya fi tantanta a gaya masa magana mai daɗi kulli ibadiyya ya kulli ibadi ya qulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzahu bainahum kace bai kace mutane su rika magana mai kyau domin shaidan kullum yana rura wutar fitina tsakanin mutane to sai aka ce wa alanar kalam wa salla bil laili wan nasu niya yana salla da daddare mutane na bacci kaji waɗannan sufofi wata ruwaya ta ce wa afsha sala yana yaɗa sallama kamar yadda ya zo a ruwayar abdullahi bin ubay bin abdullahi bin ibn salam أيها الناس أتيهم الطعام وأفشوا السلام وسلوا بالليل والناس نيام عبد الله بن سلام yace farkon wa'azi da na annabi yana yi kenan ayyuhan nas ya ku mutane afshis salam ku yada sallama ku rika ciyar da abinci sannan ku rika yin sallah da daddare mutane suna bacci wa sallu bil laili wan nasu niyam su Allah zai ba irin wa'annan benaye na gilasai waje ka ga <clears throat> ciki ka ga waje gidaje ne masu kyau benaye irin ginin Allah madaukaki sannan ga ƙoramu na madara na jiya na zuma na ainihin jus iri-iri asir daban-daban yana gudana ta kasa kowanne da hanyarsa da famfansa daga ina ce zuwa daga wajen karamar ubangiji shi ya shirya yadda kake shirya fayif fayif wa wayarin ɗin ruwa ya gane ko ina a gidanka ya bai wa sama ya bai ƙasa ya bai wa duk wani ban ɗaki to me zai gagar Allah kuma kullum yana magana aljanna sai ce tajari ta hata hal anha tajari min ta hata hal anha to ta kasa dai aka yi wayarin ɗin kuma Allah ne wayarin ɗin ko ina ruwa daban-daban sama a duniya fa a duniya kowane irin jins kake so sai an ji an haɗa shi kuma sai an ji an nemo kayan sai an nemi injin markaɗen ya markaɗa in ba wuta ma sai an jira wuta ko a yi da bahara sama wancan a haɗe yake ina rijiyar ta ce Allahu alam ko ba ta ƙare ba dan Allah ya ce wa ka san bi haƙa, ka san ma'ana ka san bi haƙa. duk inda kofuna suke a gidan aljanna da aka jira a gurin dining table da gurin da duk kashi akwai sannan a cike yake ba zuba ake yi ba wayarin din da aka yazo dukkan jak jak din kana gama sha kuma zai zo cikin ji ubangiji da kansa ko ba tsaya balantana sai an sha kwana biya expire a wakasan bi haka da kofuna fin fanadin ka'as bi haka mamlu'a kullum a cike sau saboda ba ɓata lokaci a aljanna saboda aka wallahi daɗi mai ma'ana daɗi yana gidan aljanna wahala mai ma'anar wahala tana gidan duniya don muna ɓata lokacinmu ne kawai kuma mutuwan nan ba za ta yi zuwa koyo ko gobe bai kamata mutum ya ɓata lokacinsa a kan hannun shirman duniyar ba da ɓata lokaci ba daɗi na hakika yana can za mu zo mu ji Allah ya ce inna ilamu anna ma hadhihi al-hayat ad-dunya la'ibun wa lahaw wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ita wannan rayuwar duniya to tatsuniya ce ta kiyama ita ce rayuwa to nan kuma da kansa Allah ya ce ni ma ajrul amilai ma dalla ala tambarka ladan masu aiki ladan masu aiki ba na sai an yi aiki aikin nan sababi ne ba don wai aikin aka baka don ka tantanta ba sababi ne yasa ka yi aiki to ga sakamako in ba ka yi aiki ba ba za ka gani ba ima ajrul amilin Allah ubangiji ya samu dace daga cikin aikin Allah ya fassara alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda sabaru sun yi juriya sun yi hakuri sun dage haƙuri a kan ibadar an yi haƙuri an daje kwana nawa ana ta wa ana ƙishirwa ana ganin ruwa ana so a sha amma an haƙura ana ƙishirwar an haƙura ana zafi ana komai duk jama'a ta haƙuri to irin haƙurin da Allah yake keke na alaɗa sannan ga sabo nan iri-iri mutum bai iya zuwa ya aikata ba wannan dai haƙuri ne sai kuma haƙurin da ila ake yi wa musulmi musamman na da izgili zagi fatan su duk sun yi haƙuri sannan sun bar gidajensu sun yi hijira sun bar kaza sun bar kaza sun yi haƙuri da yunwa sun yi haƙuri da talauci sun yi haƙuri da jarabawar rayuwa iri-iri sun yi haƙuri da al'umma daban-daban masu ɓata musu rai duk wannan na'o'i ne na haƙuri alladina sabar wa ala rabbihim yatawakkalun إن تصيبهم حسنة وإن تصيبهم حسنة تسؤهم وإن تصيبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله يتمكن يحقني كنت طورا الله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين nan ma yace allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wanda suka yi hakuri kuma suka dogara ga Allah madaukakin in an je kiyama ma a ce madalla bima sabartum saboda hakurin da kuka yi fa ni'ma uqbadda madalla da ƙarshen wannan gida abin da kuka samu na'am wa ta'in min da Na tafiya ta miluri fahimtar hawa in in kuna jin tsoron hijira, wa zai ba ku abinci kun rabu da kaza kun rabu da kaza? Allah ya ce ku daina jin tsoro. Dabba nawa ce, dabbobi? Wa ka aiyukan dabbar? dabbobi da kuka sani guda nawa ne ba za su yi ba ma'ana a daji a ina ne a gurare da dama irin wa dabbar da la ta hamilu rizqaha ta ma ba za ta iya ɗaukar sa ba <clears throat> me ma'ana ba za ta iya ɗauko shi ba wallahi akwai dabbar da ko saboda kankanta ko saboda girma ko saboda rauni tana zaune Allah ke azurta ta sai wasu sun je sun nemo sun kawo mata ko uwar ta je ta nemo ta kawo mata a rika yi mata ƙoto ana ba ta tabbaci wane ne ya tana da ita Allah su balantana ku mace mai wayo mai dabara mai hankali mai iya nema duk inda ka je da sana'arka kuma ka kasa rayuwa wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun so da aka dabbobin na ma Allah ya zurta su balantana ku wayancan dabbobi da suke daji suna da kasuwa ne suna cin kasuwa ba su da kasuwa me suke sayarwa don Allah suke samun abinci babu amma suna rayuwa jinsinsu bai kare ba kullum za su rayu za su koshi sai na kuma ga ɗan adam shi ne sai Allah ya hana shi wa ka ayyun min dabati la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ne yake azurta irin wannan dabbar da kukan. kanku wato ɗan adam da ya san Allah hakikanin sanin Allah farko ma ba zai ji tsoron talauci ba sannan wallahi da bai zafafa da yawa ba abinda Allah yake so kawai al'akhdu bil asba mu kama sababi kama sababin ne to Allah ya ce a nema ina zuwa kasuwa <clears throat> ina zuwa aiki ina nema na kama abin da zan iya ina sai da ruwa ina sai da fiye wata ina sai da kaza ina sai da kazan duk ka sama sababi ne amma arzikin a hannun Allah yake in mai yawa kake so wannan a hannun Allah yake in sababi ya zo za ka yi sai abin da ya rubuta maka ba kai saka kawo mai yawa ba sai lokaci ya yi sannan ko ka ke ko ka guje mata sai arzikin ya biyo sai ya biyo ka to da ka magana nan ta zafin nema baya kawo samu gaskiya ne zafin nema bai kawo samu Allah a hannunsa komai yake Allahu yarzuquha hawa iyyahu fa huwa sami samiu fami fa mai dini al kuma masani ba abinda bai sani ba subhanahu wa ta'ala na'am ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر سخر الشمس والقمر ليقولن الله نعم فأنا يؤفكون ولئن سألتهم ولن إذا ذاك تنبيتهم من خلق السماوات والأرض ويهل تسمي لكسا وسخر الشمس والقمر ويهوري رانا دنن دوتا مسي أنفانا دسو يو دسلن la na wallahi za su ce Allahu Allah ne fa anna yufakun to da Allah ya ce karkatar da su zuwa ga bautar wani ba shi ba ya ce juyar da su su kasa bauta wannan ubangiji da za ka tambaye su wannan shi malamin suke kira tauhidin rububiyya ashe kafirai sun yadda Allah ne ke ruwa yake saukar da zafi da sanyi da iska da komai sama da ƙasa duk ta Allah ce wace kaza wace kaza duk sun da Allah ne amma me yasa ba a ce musu kafirai a ba a ce musu musulmai suna nan a kafirai sai ce ba su yadda da uluhiyya ba shi ne baiwa Allah hakinsa ta ɓangaren bauta ta Allah da bauta shi ne ba su yadda ba ballantana Asma'i wa sifat yadda da duk wata sifa da duk wani suna da ya zo a ƙur'ani ko hadisi wanda Allah ya ambata wa kansa ko annabi ya siffanta Allah da shi ko ya ambata Allah da shi a ambace shi a bisa hakikaninsu ba tawili ba canjawa ba murguɗa fassara a fassara su alal hakika wannan shi ne tauhidul asma'i wasu sifat to wannan shi ya yasa ba a ce musu musulmai ba su yarda da wannan tauhidi guda biyu ba rububiyya kaɗai. ba za ta sa mutum ya shiga musulunci shi kadai ba saboda kusan kowa ya yi da rububiyya har kiristoci in kace wace ruwa za su ce Allah ba za su ce annabi Isa ba wace da sama da ƙasa Allah ne to me yasa kun shiga bala'i kuke kiran Jesus fa anna yufakun me yasa ba za ku kira Allah ba wannan duka rububiyya ce na Allah yasuqu الحق لمن يشاء من عباده ويقدر له نعم إن الله بكل شيء عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء كاغني الله شيء يكي شنفد arziki ga wanda ya ga dama ba wai ga wanda yake so yake cewa zai iya ba wanda yake so zai iya ba wanda ma Allah zai san har wanda ma baya bautar Allah har mai zagin Allah ma wal iyazu billah sai Allah ya bashi in dai arzikin duniya ne ya ba basutur rizqa liman yasha'u Allah shi yake bawa ya shimfa da arziki ga bayinsa wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa wa ya qadiru lahu wani kuma ya kuntata masa ko da ku Allah na san shi mutane nawa ne ma Allah na san su din ya kuntata musu ma'ana ya kuntata musu ya da arzikin ya matsa arzikin kaɗan kaɗan suke samu su kuma cikin wahala kuma ga shi ɗin Allah na san shi wani kuma Allah bai san nashi kuma ya shimfaɗa masa arziki kuɗi da arziki da kadara bai ma san iyakarta ba wani bai san iyakarta ba sama ba wa yana nufin Allah na san shi ba inna Allah bi kulli shay'in alim ubangiji ala bi kullum shay'in alim masani ne game da komai to wanda yake masani hikima da sani da ilimi yana tare da shi to sai a kyale ubangiji ta bar ta'ala shi ya san hikima din malaman qur'ani masu ba da harbi suka ce waɗannan ayoyin su uku ne kasala qur'ani wadda ta ce inna allaha bi kulli shay'in alim guda uku ne ko hudu guda hudu za ka ji abin kamar da yawa ko Sama guda hudu ne bi dai ga ɗaya to a ji a nemo mana sauran uku inna Allah bi kulli shan alim hudu ne rak a Qur'an na farko dai ga ɗaya to amma zan faɗi surorin a ji a dubu. akwai a amfani suratul amfani akwai a tauba akwai a nan an kabut akwai a cikin kadi sami Allah su kadai ne sai dai ka samu wallahu bi kulli amma inna allaha bi kulli shay'in alim to in ka samu hudun nan khalas la razi alha ba ta hudu kuma Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad banjidi Allah ya fi mana